Mabiya ɗarikar Shi'a a nan jihar Plateau sun fito don bayyana wa duniya buƙatar su ta hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar APC a jerin jam'iyyun Najeriya bisa zargin karan tsaye da rashin bin umarnin kotu da gwamnatin APC ta yi na ƙin sake musu shugaban su Sheikh Ibrahim Elzazzaki. Shugaban ɗaliban Sheikh Elzazzaki Nura Waziri ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa sun rubuta takarda wa hukumar zaɓe kuma in bata ɗauki mataki ba za su garzaya kotu. Tun Disamba shekara 2016 kotu ta bada hukunci cewa a sake shi a biya shi diya a mayar mishi da gidan shi sannan kuma a bashi security muka ba wannan jam'iyya sati biyu akan cewa idan bata sako mana shi ba to za mu rubuta petition zuwa INEC wannan kira da muku muku yau muna so mu tabbatar muku ne da cewa bayan sati biyu da muka ba su mun ƙara musu wani sati ɗaya duk da haka ba su amsa ba to yanzu nan mun aika da takarda INEC akan cewa su soke wannan jam'iyya saboda jam'iyyar ta fito ƙarara tana faɗa da almajiran malam zazzaki a cikin sati uku in ba su fara proceeding din soke wannan jam'iyya ba to za mu tafi su kansu mu kai su kotu Ita ma ɗaya daga magoya bayan shi'an Hajiya Fatima Yunis ta ce su mata suke cikin tashin hankali. Wannan dambarwa dai kowa zai fahimci cewa mu mata ita tafi shafa saboda idan mazaje aka kashe ko aka raunata mu mata mu ne muke da wahala haka nan in 'ya'ya ne to saboda haka duk abin yana dawowa kanmu ne wahalhalin A nasa martanin mataimakin shugaban jami'iyar APC shiyar Arewa ta tsakiya Alhaji Zakari Abdullahi Ide ya ce. 'Yan shi'a suna da daman su yi abin da suke so, amma akwai kundin mulkin a Najeriya wadda shi ake amfani da shi. Wannan APC an rista dinta a karkashin doka. Idan ta saba wannan dokan ba ita ce za ta tambaya cewa a rista APC ba. Su INEC su ne masu gudanar da duka dokoki wadda ya shafi jami'an eh, najeriya ga baki da su suka rijista dinmu su kaɗai za su iya rijista kowane irin political party ba hurumi mu yan apc ba ne za mu ce a'a za a yi ko ba za a yi ba don haka muna nan muna jira abin da kotu za ta yi zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya